bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du yan uwa masu kallon mu da mu a duk inda kuke a faɗin duniya muna muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da warhaka mu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na musabakar ramadan wato musafaka ta musamman da tashar Afirka tv 3 take shiryawa ga masu bibiyarta da masu kallanta a kafafen sada zumunta kama daga tashar mu ta youtube channel da facebook hakanan da kuma akwatunan talabijin dinmu inda muke kawo wa masu kallonmu da sauraronmu a cikin wannan shiri na musabakar azumi tambayoyi mabambanta kama daga tambayoyin da ke da alaka da addini a bangaren abin da ke da alaka da alkur'ani mai girma da ilimin da ke tattare da alkur'ani hakanan da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihi na addinin musulunci tarihin annabi da magabata da kuma abin da ke da alaka da wato al'amura na ibada wato ilimin fikihu da dai sauran al'amura na addini musamman aƙida da sauransu hakanan a ɗayan ɓangaren dai shirin wato musabakar azumi yakan kawo muku tambayoyi na musamman kan al'amuran da suka shafi al'umma ta yau da kullun wato current affairs kenan duka wannan cikin kokarin tashar mu ta africa tv 3 wajen ganin cewa ta wato karfafa masu azumi ta hanyar tunatar da su da ilmantar da su da kuma wayar da su akan al'amuran da suka shafi addinin su da kuma rayuwarsu yau muna uku ga wata na ramadan inda kuma wannan din kunce wannan shiri namu na yau shine shiri na rana ta uku a cikin jerin shirye-shirye na musamman kunce shiri na musabaka ta musamman da ake ake gabatarwa a wannan wata na ramadan wato wannan wata na ramadan ya yi daidai da shekara ta 1445 kada a manta masu kallonmu da sauraronmu dama ce ga kowa da kowa manya da yara maza da mata kowa yana da damar ya kira domin ya shigo cikin wannan shiri don ya ba da tasa gudunmawa a al'adar shirin akan kawo tambayoyi guda talatin lambobi har guda talatin kowace lamba tana dauke da tambaya ta musamman wanda duk ya kira yana da damar zaben lamba a kuma karanta masa tambayar da lamba ke dauke da ita daga bisani idan an ba da amsa mukan nade a sunayen wanda suka ba da amsa daidai inda muke sanya su a wato wannan akwati da ake tattara sunayen wanda suka ba da amsa daidai a cikin jerin waɗanda suka ba da amsa daidai a kowace rana mukan zakulo mutum ɗaya wanda wannan mutum ɗayan shine yake da nasarar samun kyauta ta naira dubu talatin a kowace rana daga bisani bayan kammala shirin ko rana ta ƙarshe akan tattaro dukkanin waɗanda suka ba da amsa daidai a wannan shiri ana fitar da mutum uku a ciki na ɗaya yana samun kyautar naira dubu ɗari biyu na biyu yana samun kyautar naira dubu ɗari da hamsin yayin da na uku kuma yake samun kyautar naira dubu ɗari wannan dama ce ga kowa allah ya ba mai rabo sa'a sannan muna tunatar da masu bibiyar mu musamman a shafukan sada zumunta shafinmu na facebook akwai musabakar musabakar ramadan da take zuwa a shafinmu na facebook wanda za ta fara sauka daga yau insha allahu ta'ala kai tsaye bayan kammala wannan shiri na wato musabakar ramadan a akwatunan talabijin dinmu za a saki rubutacciyar tambaya wanda kuma wanda ya ba da amsa za a fitar da mutum biyu wanda a cikin jerin waɗanda suka ba da amsa daidai mutum biyun nan na'ura ce za ta zaɓo su ba mu za mu zaɓe su ba salamu alaikum wa rahmatullah na malama zainab muhammad tahir na bismillah zaɓi tambaya daga lambobin da muke da su tambaya ta takwas malama zainab muhammad tahir ta ce ta zaɓi tambaya ta takwas to malama zainab kina tare da mu kamar mun rasa malama zainab wannan yana nuna cewa tambaya ta takwas tana nan wanda duk ya kira yana da damar ya zaɓi tambaya daga ɗaya zuwa talatin a cikin wannan shiri namu na musabakar ramadan da tashar afirka tv 3 ke kawo muku musamman domin ilmantarwa da wayarwa da kuma zaburarwa da ma tunatarwa allah ta'ala ya baiwa mai rabo sa'a wanda duk ya samu damar shigowa yana da damar zaɓar lamba za a karanta masa tambaya tare da kokarin kiyaye dokoki ta hanyar rage abin sautin akwatin talabijin da ko kuma nisantar akwatin talabijin din don mu samu damar saurara shi da ya kamata salamu alaikum na'am malama hawa'u daga jihar plateau haka ne to hawa'uwa hawa'u safiya hawa'u saddam safiya na malama wa usufiyan zaɓi tambaya na'am lamba ta farko to ga lamba ta farko nan tafi malama wa usufiyan ah, kin shirya? tambayar tana cewa na khadija radiyallahu anha ita ce uwar 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam baki ɗayansu in banda guda ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi sallallahu alaihi sallama aka ce wane ne wannan ɗayan a ta ce alkasim ba ta ce abdullah ca ta ce ibrahim wace amsa ce daidai malama ta kin tabbata ibrahim kenan eh. to bari mu gani idan haka amsar ki take malama Ah, hawa'u sufiyanu to muna nan muna lalubawa mu gani idan haka amsar malama hawa'u sufiyanu take eh, ta zaɓi c ta zaɓi c ta ce ibrahim shi ne wato ɗan da mashallah Allah mashallah malama hawa'u safiyanu daga jihar plato muna miki fatan alkhairi amsar da kika bada daidai ne amsar da kika bayar daidai ne allah ya bada sa'a a ci gaba da bibiyarmu tare da fatan za a sha ruwa lafiya malama hawa'u safiyanu ita ce mutum na biyu da ya kira mu daga jihar plato wato jos wadda kuma ta ba da amsa a kan wato tambayar da ke da alaka da 'ya'yan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya haifo ko wanda allah ya azurta shi da su dukkanin waɗannan 'ya'ya na annabi sallallahu alaihi wasallama daga ummuna khadija radiyallahu anha take wato uwar muminaina na khadija allah ya kara mata yadda matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta farko wanda dukkanin 'ya'yan nan 'ya'yanta ne sai ɗaya daga ciki wanda shine ibrahim salam to ga kira ya shigo malama fatima muhammad zanna daga plato ko na'am sahan sahan ya ikhwa fatima muhammad zanna to kamar mun rasa malama fatima muhammad zanna to ga wani kiran ya zo ga wani kiran ya shigo salamu alaikum akwai da dama daga cikin yadda suke biyo mu suna yin korafi kan cewa ba sa samun kiransa yana shigowa babu shakka babban abin farin ciki ne a ce duk wanda ya kira mun samu damar ɗaukar kiransa amma duba da adadi mai yawa na mutane da ke shigowa wannan yana sanya cewa sai mai rabo ne kwarai yake iya dacewa da samun wato yake dacewa da samun shigowa cikin wannan shiri saboda haka muna baiwa 'yan uwa haƙuri musamman masu yin korafi kan cewa tun shekara kaza suna neman mu ba sa samun mu ba laifinmu ba ne ba albarka ce da allah ya yi na mutane da dama da ke kokarin ganin cewa sun shigo cikin wannan shiri wanda ba kowa ne yake da iko ko yake da rabon samun shigowa ba sai wanda allah ya datar wannan ne babban dalilin da ya sa da dama suke neman mu ba sa samun mu amma kada ku manta wannan shiri ana yin sa ne saboda ku kuma saboda farin cikin ku saboda haka ba karamin abin alfahari bane ba a ce duk wanda ya kira ya samu damar shigowa domin da ku ne wannan shiri zai zamanto ya samu cika kuma ya amfanar da masu bibiyar mu muna kara sanar da masu kallon mu da sauraron mu musamman masu bibiyar mu a shafukan sada zumunta shafin mu na facebook cewa daga yau insha Allah ta'ala bayan kammala wannan shiri bayan karfe hudu kenan za a saki musabakar rubutacciyar musabaka da aka saba gudanarwa a shafinmu na facebook wanda za a dinga zakulo mutum biyu a cikin waɗanda suka yi nasara su ne za a gwangwaje da samun kyauta ta wato Na salamu alaikum wa alaikum salam bismillah malam ahmad shehu ina son tambaya na uku tambaya ta nawa ta uku ta hudu eh to malam ahmad shehu daga kaduna ko zaria zaria jihar zaria to wau sai yaushe zariya ta bismillah ga tambaya ta hudu nan ka yi nisa da akwatin talabijin ɗinka da Allah eh ka dan yi nisa da akwatin talabijin ɗinka tambayar ka tana cewa bayan rasuwar na na khadija radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri mata biyu ya sunan eh. waɗannan mata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura bayan na khadija a aka ce na na hafsa da ummu salama ina ganin malamar shehu daga zaria ya karya mana doka ba zan samu damar ci gaba da karanta ba sai kayan nisa da akwatin talabijin ɗinka ko a ka kashe akwatin talabijin ɗinka ko ka rage murya na kashe to aka ce a a ita ce na na hafsa da ummu salama ba aka ce ita ce na sauda da aisha ta aka ce ita ce na zainaba da ummu habiba a na na hafsa da ummu salama eh ka tabbata eh to bari mu gani to ka gani amsar ka da ce da aisha radiyallahu anhu ma ko radiyallahu anhu a annabi sallallahu alaihi sallama ah, kamar yadda muka sani bayan auren bayan ah, rasuwar na na khadija radiyallahu ta'ala anha ya auri na na sauda da aisha radiyallahu anhu ma wanda suna ɗaya daga cikin jerin matayen annabi sallallahu alaihi wasallama guda tara to wannan yana yin nuni a kan wato falala ta waɗannan iyaye namu iyayen muminai wanda allah ya ɗaukaka darajarsu sakamakon kasancewarsu iyalai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai san su sai mumini ba mai kin su sai wanda bai zaɓi addinin musulunci a matsayin addini ba na salamu alaikum malama sadiya nasir wa alaikum salam zaɓi tambaya Abin tambaya ta takwas. Na'am, tambaya ta takwas. Eh. To ga ta nan tafi. Tambaya ta takwas tana cewa, Kina tare da mu? Eh. Tana cewa, Salamu alaikum. to ga dukkanin alamu mun rasa kiran malama sadiya nasir muna fatan za ta kara kira insha Allah ta'ala muna ganin kiraye-kiraye yan uwa daga sassa na kasashen waje suna kokarin shigowa cikin wannan shiri muna yin fatan alkhairi gare ku baki ɗaya kuma muna yin barka da azumi da ɗaukacin al'umma da ke magana da yaren hausa a faɗin duniya musamman al'ummar jamhuriyar niger ah, najeriya ta biyu kenan da kuma mutanen kasar cameroon da mutanen ghana da togo benin da ma chadi da sauran kasashen duniya baki daya da muke da yan uwa hausawa a can muna fatan alkhairi gare su muna ganin kokarinsa na bibiyar mu a wannan tasha ta mutu afirka tv 3 salamu alaikum malama suleiman daga jihar katsina haka ne in eh, haka ne to zaɓi tambaya malama sama'u tambaya ta tara tambaya ta tara to tambaya ta tara gata nan tafi tambayar ki malama sama'u tana cewa mm. ausiki nawa ne zakka zakkar 'ya'yan itatuwa akwai mm. malaman fikihu suna da wani awo da suke amfani da shi da ake kiran shi da ausiki shi wannan ausiki ne guda nawa ne ake fitarwa ya zama zakar kayan itatuwa kamar su yawwa bismillah zaɓa a aka ce guda hudu ba aka ce guda biyar ta aka ce guda uku wace amsa ce daidai a guda hudu na'am kin tabbatar to bari mu gani babu shakka amsar ki ba haka take malama asma'u suleiman daga jihar kaduna muna fatan muna fatan insha Allah ta'ala zaki kara kira malama asma'u ta ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir <laughs> ah, an ce dawa eh, ba kullum ake kwana akan gado ba kusan ranakun farko mutanen da ke kira sun yi dace suna ba da amsa daidai amma yau ban san menene matsalar ba galibi wanda suka kira a cikin mutum shida da ke gabana mutum ɗaya ne wanda ya ba da amsa daidai wanda tuni an naɗe an sa shi a cikin akwatin wanda suka yi nasara ban sani ba ko zai samu abokin hamayya zai samu abokin karawa ko ba zai samu ba allah shi ne masani e, shi na mura da mutum shida amma mutum ɗaya ne ya ba da amsa daidai takardar shi shi kadai ce a cikin wannan akwatin ko ta takardar ita kadai ce a cikin akwatin eh saboda haka a waɗanda ke bibiyar mu a tashar Afirka TV3 muna ƙara tunatar da su cewa Afirka TV3 tana ƙoƙarin fadada harkokin ilmantar da mutane da wayar da su wanda hakan shine yasa aka samar da tsangayar Afirka wadda take horar da ɗaliban ilimi ba tare da lura da girman shekarunsu ko kuma ɓangaren da suka fito daga ciki ba ko ina suke faɗin duniya dukkanin wato ɗaliban da suke karatu a wannan makaranta na san waɗannan tambayoyi da ake ba za su yi musu wahala ba salamu alaikum malama khadija muhammad bismillah malama khadija muhammad eh, zaɓi tambaya na number 16 ta sha biyar eh. haka ne to kin eh. shirya ina fatan malama khadija ta shirya eh na shirya yalla bismillah tambayar ki tana cewa eh ki tana cewa wanne irin zama annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yayin cin abinci a aka ce zaman hurfusa'i ba aka ce zaman tawarruk ta aka ce zaman a iqa'i wani zama ne daidai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yayin cin abinci malama khadija muhammad wanne kika ɗauka a ko ba ko ta saura miki sakan goma yana kin zaɓi na farko malama khadija kin zaɓi a eh. to bari mu gani idan amsa ki daidai ce na'am babu shakka amsar ki daidai take malama khadija uh, muhammad daga jihar bauchi ko ko borno to uh, amsar ki daidai ce annabi sallallahu alaihi ya kasance na zaman hurfu sai to masha Allah bauchi to wanda wannan zaman malamai ibnul qayyim alaihi rahmatullah ya yi bayani a kan cewa zama ne kala biyu zaman da ya halatta a cin abinci ko dai mutum ya ainihin tankware kafafuwansa guda biyu ya shigar da ta dama tsakanin tagu kamar haka ya tankware ko kuma ya zauna a kan tagu ya daga kafar dama na'am salamu alaikum malama ah, fatima muhammad daga jihar gombe na'am bismillah zaɓi tambaya tambaya ta biyar tambaya ta biyar bari mu gani kamar an zaɓi tambaya ta biyar ko na'am tambaya ta bakwai tambaya ta ta biyar to akwai ta biyar din gata nan ta sauka tana cewa tambaya ta biyar tana cewa wani salo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bi wajen yin magana a aka ce yana bin salon cakuɗe ba aka ce yana bin salo na sauri-sauri a lokacin da yake magana ta aka ce yana yin magana ne a bayyane kuma a rarrabe wace amsa ce daidai ta wace kenan nan ta wasu yake magana a kayan lambu kin tabbata Eh na tabbata to bari mu gani masha Allah masha Allah masha Allah malama malama Fatima wa take afwan badda Muhammad Bello Fatima Muhammad eh ke shikenan muna godiya malama fatima muhammad bello daga jihar gombe eh, eh amsar ki daidai ce allah ya ba mai rabo sa'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance fasihi kamar yadda malam bahaushe yake cewa idan aka ce maka mutum fasihi ne shine mutumin da ya iya magana kuma ya iya isar da sako daki-daki mutumin da duk ya zo wurinsa yana neman fatawa ko yana neman sani a addini idan har zai zauna ya saurare shi to in Allah ya so ya yadda zai fahimci sakonsa sai wanda Allah bai masa rabo da samun tsira daga azabarsa ba shi yasa mushrikai na garin makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi a matsayin manzo suke cewa da mutane sai su je su tsaya a gaban garin makka suna cewa da mutanen da ke shigowa domin yin aikin hajji kada ku je gurin wani matashi da ake kiransa da muhammad me yasa saboda wai matsafi ne idan ya muku magana zai asirce zuciyarku sai ku karba abin da ya zo da shi na sako wato yana daga cikin abin da ke nuna fasaha da zalaka da kuma yin magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam daki daki kuma yana iya yin magana da kowa daidai gwargwadon hankalinsa da kuma matsayinsa sallallahu alaihi wasallam bismillah malama khadija ibrahim tambaya ta biyar tambaya ta nawa ta biyar to malama khadija ibrahim daga jihar jigawa ta ce tambaya ta biyar an zaɓi tambaya ta biyar canja lamba tambaya ta shida tambaya ta shida ita ma an zaɓe ta kina da ta biyu da ta hudu da ta shida ta shida ga tambaya ta shida nan tafi yauwa tambayar tana cewa tambayar tana cewa yaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake dariya masha Allah yau eh, ban sani ba ko me yabo ne ya rubuta <laughs> tambayoyin na ba aka ce annabi sallallahu yake dariya a aka ce kyalkyalewa yake yi da dariya ha ha da ƙarfi ba aka ce ke cewa yake da dariya ba kenan ca kuma aka ce murmushi yake sallallahu alaihi wasallam wace amsa ce daidai malama khadija ibrahim ta murmushi yake ba yana ke cewa da dariya ko a yana murmushi kin tabbata eh. to bari mu leƙa mu gani haka tambaya ta masha Allah masha Allah <coughs> a ah, malama khadija ibrahim ta ba da amsar ta daidai ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai yi dariya murmushi yake yi ba kyalkyalewa yake da dariya ba kuma kyalkyalewa da dariya wato ɗabi'a ce marar kyau shi yasa ba a son mutum ya dinga yawan dariya kuma yawan dariya yana kashe zuciya sai ya zama na cewa mutum ai maka abin da ya cancanta ma ka nuna ɓacin rai sai ka yi dariya so sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin dariya amma dariyarsa murmushi ce sallallahu alaihi wasallam kullum zaka ga fuskarsa cike da murmushi shi yasa ah, wato Allah maɗaukakin sarki yake yabonsa yake kuma yabon halayensa bil mu'minina ra'ufur rahim duk wanda in ma ka je majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam kana zaune tare da shi da sahabbansa za ka ga cewa idan yana magana yana murmushi yana kallon kowa sai ka ji kamar da kai yake ko da wancan yake ko da wancan yake kowa zai ji da shi yake saboda yanayin soyayyar da yake wa sahabbansa da kuma yanda ya iya mu'amala da su na'am malama aisha lawan daga jihar katsina bismillah a bani tambaya ta bakwai tambaya ta bakwai to ga eh. ta nan tafi to malama aisha lawan tambaya ta bakwai tana cewa karkade shimfida kafin bacci yana daga cikin karkade shimfida kafin bacci yana daga cikin mai a eh. jin daɗin bacci ba aka ce yana daga cikin makaruhai na bacci ta kuma aka ce yana daga cikin ladubba na bacci wace amsa ce daidai bacci kina karkaɗe naki gadon ina karkaɗewa malam to bari mu gani haka amsa ki take masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah malama Aisha Lawan a daga jihar katsinan najeriya ta ba da amsa ta daidai ta ce wato karkade shimfida yayin bacci yana yin nuni akan wato ladubba na bacci akwai wasu abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a lokacin da muka himmatu za mu je mu kwanta ga bacci ya ce mu kiyaye daga ciki akwai wato kakkaɓe shimfiɗa saboda akwai abin cutarwa da zai iya shiga cikin wannan shimfiɗar ko ma dai wani abu mai kama da wannan saboda haka shi yasa addinin musulunci yake matsananin kiyayewa da kula da tsafta da kuma lafiya ta dan adam wanda daga ciki ya sanya ainihin kakkaɓe shimfiɗa daga dukkan wani abu na cutarwa a matsayin ladabi daga cikin ladubba na bacci salamu alaikum malama nafisa abubakar wa alaikum bismillah zaɓi tambaya a zaɓi tambaya ta nawa ta goma ta goma mm. to ga ta nan tafi tambaya ta goma tana cewa tana cewa wanne ne daga cikin 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama ake yi mishi alkunya da da da shi a aka ce na na fatima ba aka ce abdulwahab ta aka ce alkasim wanne ne ake masa alkunya da shi bashi ne a cikin ya'yan annabi ake yi alƙina sha sha alƙasim kenan eh abin alƙasim abin to bari mu gani idan haka amsa ki take masha Allah masha Allah malama ah, Nafisa Abubakar amsa ki daidai ce malama Nafisa Abubakar ta bada amsar ta daidai daga jihar Plateau wato jos kenan ta najeriya muna yin maraba da dukkanin wanda za su shigo wannan kira wannan wato shiri namu na fagen gasa daga ko'ina a fadin duniya a nijar kake a ghana kake a togo kake a cameroon kake a america kake ko a saudiya kake kowa yana da ikon ya shigo ta hanyar bin lambobin da ake ainihin gabatarwa ga waɗanda ke bibiyar wannan shiri allah ya bawa mai rabo sa a cikin jerin waɗannan mutane da suka ba da amsa yau har ya zuwa yanzu ina da mutum shidda kuma muna dakon karɓar cigaba da karɓar kiran 'yan uwa a wannan shiri a cikin waɗannan mutane za mu fitar da mutum ɗaya da zai samu kyautar naira dubu talatin a wannan rana ta uku ga wata ramadan wanda kuma ita ce musabaka ta uku kuma ita ce kyauta ta uku a cikin jerin kyaututtukan musabakar ramadan naira dubu talatin insha Allah ta'ala hakanan muna ƙara sanar da 'yan uwa masu bibiyar mu sawawun a gidan talabijin ne ko kuma a shafinmu na facebook ko tashar mu ta youtube cewa idan wannan dama ta kubuce maka kana da damar ka je ka ba da amsa a shafinmu na facebook a musabakar da za a yi wato rubutaccen musabaka na malam habibu muhammad daga zaria yawo bismillah mala habibu muhammad zaɓi tambaya tambaya ta biyar mala tambaya ta biyar an zaɓi tambaya ta biyar to ta bakwai tambaya ta bakwai an zaɓi tambaya ta bakwai to ta tara to ta tara eh. to bari mu gani tambaya ta tara babu tambaya ta tara kana da daga talatin zuwa zuwa ishirin to a wani ta sha to ta tambaya ta sha tara in ji malam muhammad daga zariyan jihar kaduna allah ya zaunar da kasar mu lafiya ah, tambayar ka tana cewa kana tare da ni? eh ina tare da tana cewa wacce raka ce ake son limami ya rika tsawaitawa a cikin raka'o'i ake so dinga tsawaita raka'ar kamar yadda ta tabbata a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a aka ce a raka'a ta biyu ba aka ce raka'a ta farko can aka ce raka'a ta uku wacce ce amsa ce daidai ba raka'a ta farko ba raka'a ta farko ba ta biyu ba Allah ya gabata mana to bari mu gani malam habibu muhammad daga jihar ah, daga zaria garin zaria ko ko jihar zaria jihar zaria ne <laughs> to ah, gwamna yana jin ka ba ruwa da to allah ta'ala ya ba da sa'a wani bakano ya ce ba a riga ba su riga sun yaye ku ba to kusan malam habibu muhammad shi ne wanda ya kira na karshe a cikin jerin kiranmu na yau kuma da shi ne za mu karkare amma kafin karkarewar a al'ada shirin mukan zaɓo wanda ya na ɗaya to kwanci wanda ya yi nasara wanda zai ci kyauta naira dubu talatin gashi nan da ina ta kallon kwanan abin sha'awa kamar na ɗauka kamar gar na ɗauka amma ban san wani ne zai ɗauka ba na'am to bismillah malam biyaul haq kai da dame dubu talatin talatin da yake ni ne dai mai daukowa kullum to shi ke da bari mu gani yau wa za ka dauko akwai mutanen zaria muna da mutanen yobe da plato yan plato masha Allah sun kira da yawa mutanen tafuna eh to ai sai ka rantsa saboda gar a ja baka baka to masha Allah Eh. ni kaɗai nake zaɓa ba eh. ni da maman abdurrahman hawa abdurrahman da ya kamata mu ganta dai hawa usafiyanu <laughs> hawa usafiyanu daga masha Allah masha Allah malama hawa usafiyanu ita ce mutum na biyu da ya kira a cikin jerin wanda suka kira a shirinmu na yau daga jihar Filato ita ce wadda ta yi nasara a musabakar mu ta yau uku ga watan Mubarak Allah ya sai albarka muna godiya da fatan za a sha ruwa lafiya godiya masu kallon mu da sauraron mu malama hawa'u sofiyanu daga jihar plateau ita ce ta kara a yau kuma ita ce wadda za a ah, gwangwaje da kyautar naira dubu talatin a cikin jerin musabakan mu ta rana ta uku muna fatan alkhairi ga dukkanin wanda ke kiran mu waɗanda suka samu damar shigowa da wanda ba su samu damar shigowa ba muna fatan alkhairi gare ku kuma da wannan ne muka zo karshen shirinmu na yau a madadin yan da suka taimaka wajen iso wannan shiri gare ku ni da na jagoranci wannan shiri muhammad salih harun nake cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullah mu sha ruwa lafiya kuma mu kasance da ku gobe da misalin karfe uku insha allahu ta'ala kamar kullum a cikin watan ramadan